ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta hudu kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga mutane cewa su tuna ni'imomi da ya ni'imtar da su a kansu tuna ni'imomin Allah da Allah ya ni'imtar da su a kanka sukan zama zaburarwa wajen biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda yake kau da kai ga barin tuntuntuni bisa ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kansa to yakan yi butulci ma Allah to duk lokacin da Allah zai ja hankalin bayi zuwa ga kadaitakarsa cancantarsa da bauta shi kadai ba abokin tarayya biyayya sau da kafa sai ce ku tuna ni'imomi na da na ni'imtar da su a kan wannan dukkan al'ummomin nan haka ubangiji ya jan hankalinsu to duk wanda ya zama ma'abucin tuna ni'imar Allah ne a kansa za ka gani shi da ƙwarin gwiwa wajen biyayya ba ko iyaye ne idan mutum zai tuna goma ta arzikin iyaye to ba za ka ga kuma yana cutar da iyayensa to bare mahalicci da shi ya yi komai shi ya tsara komai kuma shi yake gudanar da komai Allah ya samu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta biyar Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كرا نبي الله يتي يا أيها الناس يا تاني أتنتي ويا أيها الناس اذكروا نعمة ربكم نعمة ربكم Allah يتي ku tuna مؤمن Allah to anan Allah sai ya sake kiran mutane yace ya ku inna wa'adar lahi haƙƙun alƙawarin Allah da gaskiya ne Alƙawarin Allah da gaskiya ne duk abin da ka ji Allah ya ambata zai faru abin zai faru ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane inna wa'adar lahi haƙƙun Allah ya ce alƙawarin Allah da gaskiya ɗaya daga cikin abin da Allah ke maimaita waɗannan kalmomi a kansa shi ne tashin alkiyama. Alkawarin Allah gaskiya ne, mafi girman ƙalubale da ke gaban ɗan adam shi ne tashi a gaban Allah ranar alkiyama. Mafi girman ƙalubale da ke gabanka shi ne ranar da za ku haɗu da Allah Allah ya ce wannan alkawari gaskiya ne za a haɗu za a Allah la ilaha illa huwa إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو الله شيني كبي أبن بوتا با ولي أبن بوتا لك السياسيش ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أي والله ليجمع أنكم الله إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله يتي والله زن حقكم a ranar alkiyama Allah ce kowa da kowa da a haɗa shi abu larai ba fiye Allah ce wannan maganan ba kwanto a cikin ta. Allah sai ce wa man asdaqu minallahi haditha mm-hmm. Allah ce kuma waye Allah gaskiyar magana Allah ce wallahi da ahadu da ahadu la yajma'annakum wallahi Allah zai hada ku ila yawmil qiyamati a ranar alkiyama larai ba ne Allah ce wannan maganan ba kwanto cikinta sai kuma yace wa man asdaqu min lahin hadisa hmm. Allah ce kuma waye Allah gaskiyar magana yana daga cikin ababen da Allah ya fi yawan rantsuwa a kansa shine maganar tashin alkiyama za'amal ladina kafaru زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة وقال الذين كفروا لا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين الله يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كافرين سريا بذا أكاد سبا بذا يكاشن القيامة با سكتي بذا يكاشن القيامة با قل بلا وربي لتبعثن الله يتي كتي مستبر إنا رنسوا دا أبنجدنا لتبعثن ذا أكاد سبا thumma latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata a duniya Ba wa zalika ala Allah yasir Allah ce kuma hakan mai sauki ne a gun Allah wa qala alladhina kafaru la ta'tina as Allah ce kafiri suka ce alkiyama ba za ta zace mana ba ba tashin duniya ba tashin duniya qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah ce kace ina rantsuwa da ubangiji na hmm. alkiyama za ta zo wa yastanbi'unaka a haqqun hu hmm. Allah ce suna tambayan ka wai maganin alkiyaman nan gaskiya ne kul i ka san e larabci ne kul i wa rabbi Allah ce ka ce musu e. ina rantsuwa da ubangiji na innahu la haqqun tashin alkiyama gaskiya hmm. Allah ya ce to ku sani alkawarin Allah gaskiya ne yadda muka haɗu a nan muke karatu wataran kuma duk mun haɗu a nan. wannan duk daɗewa Allah ya dafa ga wannan ba duk daɗewa za su tashi tashin da Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne sai ce fa la tagurrannakumul hayatud dunya Allah ce kar rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya furannakum billahi al-garur kar shaytan ya ruɗe ku ya raba ku da ubangiji al-garur huwa shaytan fala ta furannakum al-hayatu ad-dunya Allah ce kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya furannakum billahi al-garur Allah ce kar ku bari shaytan ya ruɗe ku game da ubangiji ita rayuwar duniya ga mai hankali idan ya yi lissafinta to ba zai ɗauke ta da zafi ba ita rayuwar duniya idan har za ta yi lissafi na hankali wallahi za ka gane ba kun kullewa a rayuwar duniya wallahi za ka gane ba kun kullewa a rayuwar duniya ba wani waje a duniya ce inuwa sai dai in ba kai lissafin daidai ba shi Allah shi ya halicci duniyar ba hmm. amma shi da ya halicce ta shi yake ce maka karka bari ta ruɗe ka mai hankali ai zai hankali shi ya halicci duniyar shi ne kuma yake an karar da kai daga matsalolin da za ka iya fadawa a cikin wannan rayuwar ta duniya ba inda Allah ya zo magana a kan duniya ya kwatanta ta da abin arziki wannan yana da kyau ka bibi ka bibi abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya ambata game da rayuwar duniya ka bibiyi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata game da rayuwar duniya sannan ka bibi rayuwar duniya hmm. kaga ta ina ne ake kullewa a wani ku Allah sai ce wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan laukanu ya alamu Allah ya ce wa ma hadihi na duniya wannan rayuwar duniya ba komai ba ce illa sai dai yanzu ne duniyan ne zai baka bayani akan kayansa kaji wata kalma da hausa su ke duniya budurwar wawa wallahi haka yake a shara'arci wawa ne kawai yake daukar wa man hadhihi alhayatid dunya Allah yake wannan rayuwar duniyan ba komai bace illa lahawun wa la'ibun face shagala da wasa kaji abubuwa biyu da Allah ya bata mm. wasa wasa waɗansu malamai suka ce lahau shine wasa na shagala da matasa kan yi la'ibun shine wasa da yara suke yi za ka ga yaro ya ji ya nemo karansa ya sa mishi yaji yana sukuwa yana dokinsa kasan kan wannan dokin inda za ka karɓa zai kuka to in dai duniya da duk kukan da kake wala irin kukan wannan yaro in an barka da abun wallahi haka ne mutum ne zai je rikicin fili a ɗauke shi a kai shi makabarta ga filin ga hisabin filin ga shi ya filin a duniya ya shiga kotu ya yi rikici ya fi a kirga yau ga shi a makabarta ga filin ya bar shi a baya hisabin filin kuma na gaban shi da gansu suna gara taya yara suna guje-guje wannan yana cewa tayarsa ta fi tayan wannan gudu saboda bai gano shi yake gudun ba yanzu kai da ka gane kai da ka yi gudun za ka gane kayan eh amma shi yana ganin tayar ce take gudu wannan fa ubangiji ne yace haka rayuwar duniya take wanda ga ya dauke ta da zafi wani abu ne da ba haka ba ya mai da shi haka yake buga ciki wa inna daral akhirata la hiyal haywan Allah ce wallahi lahira anan ake rayuwa ta gaskiya da gaskiya in dai rayuwa ce ayi rayuwa in dai rayuwa ce Allah ce wallahi sai ka dace a lahira kayi rayuwa da mai suna rayuwa ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ولا رجل مؤمن من آل فرعون ليك ما فرعون ده متعنين سوأزي ويا قوم يتيقوا متعنينا إنما هذه الحياة الدنيا متاع yake ita fa duniya wata irin rayuwa ce ta kamar wani abu ne a baka sai ka dan sa ya tsinka ka tanda ya wuce sai aka ce akan wannan abun ka kashe wani idan yau ka ci nama kana bukatar sai gobe ka ci kafin ka sake jin meye nama baka isa ka ci sau daya ya wadatar da kai ba to haka idan zina ne yaushe za ka daina yaushe za ka huta yaushe za ka daina yaushe ne za ka tuba yaushe ne shekaran jiya kayi jiya kayi bara kayi ya ishe ka to in ka ci gaba da yaushe ne yaushe ne zai ishe ka zina yaushe ne to duniya kenan shi yasa wa wa sai yayi ta bin haka har aje a rufe shi a kabari waya kauni ya kauni innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata yace wa innal akhirata hiya darul qarar yace lahira nan ne gidan tabbas na gaskiya da gaskiya a wani kusa yace ilamu أنما أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يتي إلمو الله يتي كسني كفهمت الله يتي كغاني أنما الحياة الدنيا هي كر رأيور الدنيا ينزو الله يا كلة الدنيا زي ما بياني iya abun da ka ji a maganar nan Allah ce iya rayuwar duniya kenan in wani kuma ya maka wani bayani ka ɗauka to da ka gane bayani Allah shi ne daidai ilamu Allah ya ce ku sani annamal hayatu duniya iyakar wannan rayuwar duniyar la'ibun wa lahawun wasa ne da shagala sharholiya ce shagala wasa ne wadda za a buga a wata wata fakurin bai da ku la'ibun wa lahawun wa zina sai ado wannan ya yi kwalliya wannan ya yi kwalliya ikwalliyar e, nan kuma tun kan kasan za ka taka bayan kasa ake yi kuma akwai lokacin da kwalliyar kama da a wasu yayin Allah ci to rayuwar duniya ce da wazinatu ka bi anguwannin hmm. gidajen da a shekara 25-30 su ne gidajen nunawa da yasa yanzu su ne gidaje mafi ci baya a anguwannin wata fakurin bai da sai alfahari a tsakani in dai rayuwar duniya ce wannan ya nuna ya shi wannan wannan ya nuna ya sha gaban wannan wannan ya ce ni ka san da wa ce magana Allah ce to rayuwar duniya ke haka ne mana ai malam idan ta zauna daidai akan wawa wai ka san ni waye to kai waye kai waye duk wanda ka je yana wannan magana wallahi bai fahimci duniya bane da kyau to kai waye rashin fahimtar rayuwa ce wallahi malam da yadda shari'a ta mana bayanin rayuwar duniya a haka muka fahimce ta wallahi da mun zauna lafiya wata kasurin fil amwali wal aula hmm. gasa alfahari na dukiya da 'ya'ya Allah sai ce misalin ka matsali gaisin a ajabar da tufara na bada in kuna so ku gane misalin karara Allah ce kamar shuka ne da ya fito ya yi kore shar sai ya ba da sha'awa wa manoma an shiga gona taki ya kama ruwa ya zauna komai ya daidai kaga duk manomi in yi ga gonarsa haka zai ji daɗi sun mai shi Allah shi rana ɗaya sai zai samu gonar ta bushe fatara ku musfarra hmm. gonar ta yi fasi-fasi jaja-jaja ai alamar za a a tsara. Hmm. sun mata kunu sun mai kunu hutsama sai dawo karmami ya lalace hmm. yanzu ba shi kore shar ba yanzu ba shi ya bushe ya kaɗe ya lalace ba Allah shi to misalin rayuwar duniya ce إلى jin سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله يقول إنما مثل الحياة الدنيا إيا كر مثال الرجوع الدنيا ينزمي أبو نيت مثال كائنها وانتو كان قاني وأنم مثل الفلودة راكتا من الزمان وانتو الله لينزو كنسة قرآني yace bari ya gaya maka iya abin da shine rayuwar duniya innama adatu hasr duk abin da ya fita a wannan maganar Allah to ba duniya ne ake gaya maka ba ba kuma duniya ta fahimta ba innama matsalul hayati duniya Allah ce iyakar misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama Allah ce kamar misalin ruwa ne da muke saukar da shi daga sama fa khalaqa bihi nabatul ardi idan ruwan nan ya sauka sai ya cakuɗa da iri da yake cikin ƙasa wadda aka shuka da kuma na ciyayi wadda in ya zuba suka cakuɗa suna tsirowa kuna fahimtar misali? Allah iyakar misalin rayuwar duniya kama in an zalla su sama kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama fa ka talafa bihi na arzi sai ya cakuɗa da iri da aka bisne a cikin ƙasa mimma ya akulun nasu wal an'am wadda in ya tsiro mutane da dabbobi sukan ci kaga abin da ya shafi abinci mutane sai su ci abin da ya shafi ciyawa dabbobi sai su ci hatta idza akazati al-ardu zukhrufaha wa zayyanat Allah yake har sai ƙasa ta dauki ado ta yi kwalliya kwalliyanta shi ne ta yi kore shar kaga tana wani dubu-dubun baki-baki Allah ke misalin duniya ce hatta idan aka zace al'ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahaluha annahum qadiruna alaiha manoma ma'abutanta Allah yace sun tabbatar wa zanna ahaluha ay aikana ahaluha annakum na alayha manoma sun sakankance balakan damina ta kyau Allah ya ce ataha amruna laylan lailan nahara Allah ce sai al'amarin ya zake gonar cikin dare ko wuni faja'alnaha hasidan hmm. sai mu ne da gonan girbebbiya lalatacciya ka allam ta gana bil amsa kamar jiya ba ita bace koriyar hmm. Allah ya kaka rayuwar duniyar kazalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun Allah ke kamar haka muke bayanin ayoyi dake dake don masu tunani Allah ke su gani jama'a mun fahimta gona ce ta yi kore shar ta zama abin sha'awa manoma sun sa tsammani bana damina ta yi kyawu Allah ya ce idan suka dawo zagaye gonan sai su samu ta bushe Allah ya ce to rayuwar duniya kullum a cikin tsammani kullum a cikin tsammanin kake kullum tona daga cikin tarkon rudinka har ka isa bakin raninka wallahi ba ka yana daga cikin wurare wurare a cikin alkur'ani da Allah ya yi ta jan bayan kar ku bari duniya ta zuɗe ku kar ku bari duniya ta zuɗe ku kar ku bari duniya ta zuɗe يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن كان جن دادي الله يكفي ذات روتيك جماعة من فهمت؟ نعم ولا رودي da ubangiji ke an karar da mu a kansa akwai waɗansu abubuwa guda biyar idan bawa ya lalace su ya an da su in allah ya yarda ba zai mutu a rafkana ba ba zai mutu bai an ba ba zai mutu a gasala ba yana daga cikin abin da ka sa shi a cikin shadul ɗinka na gaba-gaba a rayuwar duniya inda a duniya ne karka manta da mai kawo ka duniya karka manta da mai kawo ka duniya kaga wannan duniya da kaga muke ta zirga-zirga mm. babban dalilin zuwan ka duniya shi don ka yi dalilin da ya sa ka ganka a najeriya wallahi don ka bauta masu Allah duk abin da kaga kake da noma da kiwo da ofis da kasuwa duk ribar kasa ne amma ba su suka kawo ka duniya ba وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يجي وما خلقت الجن والإنس الله يجي بان حالتي الجنو ده متاني با إلا ليعبدون الله يجي في دم سكا إتاني ده me dalilin da ya sa Allah ya kirkire ka shine don ka bauta mai shi kadai ba a mutum tarayya ka ji wannan dalili dalili na farko duk inda ka samu kanka ka san kaifa dalilin zuwanka wannan jami'an shine don kai addini to za a wani abu ya sha gaban addini a wajenka ka dinga kwana da wannan kana tashi da wani hmm. Allah bai kawo ka duniya bin Allah bai kawo ka duniya don wata sabga da kake ciki ba Allah ya kawo ka duniya ne don ka kaɗai tashi da bauta duk abin da za ka yi bayan wannan to sai ya zama kuma ribar ƙasa kamar ɗalibi ne ya tafi jami'a duk jami'ar da ka je haka zaka dinga samun kungiyoyin ɗalibai na jihohi daban-daban in wata ƙasa ka je za ka samu ƙungiyoyin ɗalibai na ƙasashe daban-daban haka ne ko hmm. to sai aka samu wani ɗalibi mai kwazo mai jajircewa shi a ƙasar da yake karatu ko a jihar da yake karatu yana da himma wajen kula da ɗalibai 'yan jiharsu hmm. ko 'yan ƙasarsu da shiga cikin sha'anin rayuwarsu ai ana samun irin waɗannan in ɗalibi ya samu matsala to waɗannan su za su tsaya a yi ta kaiwa a kawo sai an ga abubuwa sun daidaita inda zai rasa kuɗin mota na komawa za su yi ta kaiwa da kawowa sai sun saya mai tiket ko sun bashi bashi ko an nemo mafita idan wata matsala ta shafe shi a makaranta za su tsaya wannan aikin kirki ne ko ba aikin kirki ne amma kuna ganin wannan aiki da yake a jami'a in bai ci karatunsa ba zai hana a kore shi kun san dalili saboda ba wannan abin ne ya kawo shi jami'a idan kuma ya ci ɗinsa yadda ya kamata ya ci kwasa-kwasansa yadda ya kamata ko bai yi aiki ma kowa ba zai fita da sakamako mai kyau ko aka samu wannan kwararren ɗan kwallon ne a jami'ar duk kwallon da jami'ar za ta yi shi zai ci mata sai ya hana ya fada karatu su kore shi saboda ba abin da ya kawo shi jami'ar ba kenan abin da ya kawo ka duniya shi ne ka yi addini karfe wasa da addini idan ka yi wasa da addini yadda ka zo duniya kana kuka to za ka bar duniya kana kuka dalilin da ya sa Allah ya halicci mu shi ne don mu kaɗita shi da bauta karka yadda wata sabga a rayuwar duniya ta sha gaban bautan wani gyaran mashin mai hmm. ana kiran sallah sai ce bari ya sa ya haɗa kafin ya tashi kafin ya tashi an idar da sallah to wannan shi ne san ya kawo shi duniya ba wani kafinta ne yana sama yana aiki za a kira sallah shi ma zai ce bari ya gama da wannan layi kafin ya kafin ya sauko an idar da sallah shi ma zai san me ya kawo shi duniya ba yanzu ana nan ana ta mitin na 2027 mm. waɗansu abin mitin har lokacin sallah zai wuce ba su tashi ba to ba fa duniyar ba 2027 din ma ba su fahimce ta ba <laughs> wadda ya zauna mitin a kan 2027 sannan lokacin sallah yi bai tashi ba to ba duniya ba ba na lahira ba 2027 din ma bai fahimce ta ba ai doctor za a iya zuwa kada kuri'ar da za a yi na zaben 2027 a lokacin da za a kada kuri'ar kashinka ya yi fari a kabari abu na farko kullum ka an kai bisa dalilin da ya sa ka zo duniya ka zo duniya ne domin ka bauta ma Allah shi kaɗai ba abokin tarayya kar wannan tunanin ya rabu da kai idan wannan tunanin ya rabu da kai to za a yi galaba a kanka duniya za ta rinjaye ka shedan zai rinjaye ka abu na biyu duk inda ka samu kanka ka zama a ankare cewa duniya za ka bar ta ne ba na wata karka dinga mantawa da wani at all the time duniya za ka bar ta ne ba notice haka ake daukan kowa kaga fitowa da zaka yi arma yara suke baba hmm. sai ka dawo na rantsi da Allah dubban da suka tafi ba su dawo ba Allah ka yi sun iya wannan ofis da kake fita hmm. wannan kasuwa da kake fita wannan gun sana'a da kake fita wannan gona da kake fita hmm. dubun dubata sun zo fita su sun ce baba sai ka dawo baba bai dawo ba ka zan a ankare cewa duniya za a ɗaga ka a cikinta ba notice wannan ya zan kana tare da shi a kowane lokaci in dai kana so ka mori duniya to ka ankare cewa a kowane lokaci za a iya ɗaga kafanka a bayan kasa kuma ba za a ba ka notice wannan ka shi a tsarinka قل إن الموت الذي تفرون منه قل فإنه الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يقول إن الموت الذي تفرون منه الله يقول إن الموت الذي تفرون منه إن كثير بيتنا أهتنم in ka zo haura kwalza ka kalli nan ka kalli nan duk ba ita kake ka kauce ba hmm. innal mauta allazi tafirruna minhu Allah ce mutuwa da kuke ta gudunta fa innahu mulaqikum Allah ce za ku haɗu da ita za ta haɗu da ku sai Allah yi amfani da lafazin liqa hmm. shine ka zo in zo yanzu kaga karatun nan hmm. wani ya ɗau lokaci bai haɗu da wani ba kawai da ya zo nan sai suka haɗu sai su gaisa kwana biyu yayi kaza hmm. billahi azim haka da alƙur'ani da mutuwa gun da ka zo din baka san da kuwa ba Allahu in fa innahu mulaqikum Allah ce za ta hadu da ku cikin ko a hanya wata ran kakan kakan yi kakan kama hanya za ka tafi gun aiki ko wani hmm. ko wani wajen bukatar wani a tafi ne ma za ku haɗu sai ka ga wani nan kun haɗu da shi kun kwana biyu ba ku ba hmm. kana kan abin hawan kana kan nasa kuna ya hmm. yaya kwana biyu yaya kaza ka ga yadda ka tsaya traffic bisa min na rantse da Allah haka da ku haɗu a traffic da mutuwa a nan bakin traffic ɗin sai a zuwa ɗabi gawon ku bakwai ko ku takwas jama'a muna fahimta <coughs> wani wata ma'aikata zai je a ma'aikatan ya je wata bukatarsa ne sai ya haɗu da wani wanda ya sani wani tun tun rabuwar yaranta sai su haɗu abu wani a shekana nan kaza kaza kaza yadda ka kun haɗu to akwai ma'aikatan da zaka shiga ita kuma mutuwar abun da kuma saboda ka duk jan hankali da Allah zai mana yakan ce ku an kare ita ana haɗuwa da ita a ko'ina ana haɗuwa da ita a ko'ina wannan ka dinga kwana da shi kana tashi da shi in ka ce za ka zo gun karatu layar zan za ka koma yi in ka ce za ka tafi ofis zai iya faruwa Allah kaɗai ya san adadin wadda suka tashi daga bauchi suka tafi kano tsari wani ya wuce ningi wani ya wuce babal da suka haɗu abu kuma ba za ta barka ka karasa kanan ba kuma ba za ta barka ka dawo gida ba la yastafiuna tawsiyatan wala ila alihim yarji'un saboda ka abu na biyu ka an kare cewa in za a tafi da kai babu notice Allah ya ce wa amfiku مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله يكي وأنفقوا مما ربتناكم الله يكي كنت تيما كاوالا أبين دمك أذر كافلش كبار كدماوة كتيما كتير مما ربتناكم دد أبين دمك أذر كافلش الله يكي من قبل أن يأتي أحدكم الموت الله يكي أبين متوى fa ya kula rabbi zai dinga cewa ya laula a kartani ila ajalin karimi zai ce Allah a ƙara mun ko minti sha biyar me da ka yi sadaka ya ce Allah ina sadaka mai yawa wa kaga ai bai san a tsakanin waɗannan mintunan abin zai su to in kana da shi kawai ka taimaka ka taimaka hmm. in ka ka taimaka za ka sai a ƙara maka mintuna ka taimaka Allah ce wallai yi akira Allah nafsan idan ja'a ajaluha Allah ce ba ran da za a jinkirta mata inda ajalin da ci wallai yi akira Allah nafsan Allah bai jinkirta ma wata rai idan ja'a ajaluha in ajalin ta wallahu kabirun a ta'malu hmm. جماعة منا فهمنا نعم. كان كنا في سورة المؤمنين من شبك حتى إذا جاء أحدهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو <laughs> قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله يسي حتى إذا جاء أحدهم الموت سنة كم برنس الله يسي حتى متوى تزوى إنسو قال رب رجعون زيتي الله أميدني أبل لوكتي دكاشي لعلي أعمل صالحا فيما تركت ta yi wani aiki mai kyau cikin abin da na bari ban yi ba kalla Allah ya ce a'a innaha kalimatun huwa qailuha Allah ya ce wannan ai maganin banza shekara nawa kai rayu to abu na biyu ɗan uwa kullum ka zama a ankare za a ɗauke ka ne ba nauti saboda ka kai baka isa ka kirga adadin waɗanda ka ji suna tafiya a kan mashin mota ta kwace ta zo ta tafi da su ba kai ma kuma kana kawo mashin baka san adadin waɗanda suka kula kofansu suna kwanci a ɗakunansu aka tsalla kofan aka fito da su ta kowace fiska kana da labari duk mutuwan da ake a anguwanku akwai wadda ya taɓa muku bangwara ne haka kai ma da ka ce saboda haka abu na farko ka ankare da me ya kawo ka duniya don karka je ka cika tsuwar banza abu na biyu ka an kare ba notice za ka bar duniya abu na uku ka kwantar da hankalinka a rayuwar duniya karka daga hankali ba a tafilin a duniya karka adabi in dai kana so karka yaudaru karka yaudaru a duniya to ka yarda haka take cike da kalubale ba ran da za ka fita daga cikin matsalolin sai dai ka yi hudu na wani lokaci wata matsalar ma karamin ɗanka ne zai baka ya sa ka bayan ka gama da yamin ka lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zana masahabbansa wani square haka mai dungu sai ja wani dogon layi a ciki dogon layin sai da ya fita daga cikin box sai ya ja waɗansu ƙananan zane a ciki sai ya ce musu wannan akwatin shi ne ajali duk kai kawar ɗan adam a tsakaninsa zai ta kai kawar zai fita ba wannan dogon sanda da ya fita shine burin ɗan adam kaga yanzu sake-saken da kake yi wallahi zai yi burin ka akan ajalin ka in an kara ma shekara 50 ma ba za ka isa zuwa ga tunanin nan ba saboda ka za ka samu saura sati biyu ka tafi buri kuma akwai na shekara 50 a ran waɗannan kifiyoyi kuma da suke ciki ya ce su ne a arab matsalolin rayuwa hmm. in abba aka haza na hashe ka haza annabi ya ce in wannan ya kuskure ka to wannan zai dake ka amma ka yi tsalle ka tsallake biyu ba a yi saboda ka kwantar da hankalinka ba na ka ga bayan matsalolin rayuwa ba duk ran da ka rufe wannan fayil din za a buɗe masu hmm. wannan haka duniya take da yawan mutanenmu ba wai tashin hankali ne yake samun su ba su suke tashin hankalin su da kansu an ce ma a can akwai wata akwai wani sabon waje ana yankawa fili dubu ɗari biyar biyar ba ka da ajiyayyen dubu hamsin me kai ka kallon inda ake yin tafi <laughs> ba neman ka daga hankalinka ba ne me kai ka daga wajen ƙarshe ka shiga rigiman bashi a zo kana kwanci a kabari ana tunanin wa su biya ma bashi filin da kake wani iya ciwon kansa bayi da gida to kowa ne yake da gida idan ka samu farala ce ta Allah miliyoyi sun kwanta dama ba su mallaki gidajensu ba don me za ka ɗaga hankalin gaba kare gida idan aka tara mutanen da suke ƙwariyar garin nan gaba ɗaya waje ɗaya mafi yawa su ne da ba su da gidan kansu haka in ma ka yi gidan bai ƙare ba ka je ka tambayi wanda suke da gidan matsalan ta ƙare ne to ka fahimci ita duniya ita duniya abinda ya samu ka yi abinda ba ka da iko ka yi watsi da shi wannan shi ne zaman ka lafiya inda duniya ne in ba kana so ka fada tarkon ta bane haka ake so mace ce ta ce ba za ta zauna da kai ba hmm. ta ki ta ma biyayya kullum cikin takin hankali ne tsanani shi kan bo ku to in ba za ta bi ka ba ko ɗan cikinka ne ya da zai bi ka ba ya ka yi babu karka yadda a duniya a ce akwai wani abu wai do or die karka yadda da shi wadda ya ji zai yi da kai ya yi da kai wadda ya ji ba zai yi da kai ba ya yi nashi kai naka in ta yarda ta yi biyayya ta yi ɗa'a ku zauna cikin soyayya da ƙauna ku zauna in ta ji ba kamata ba ta tafi abin jama'a mun fahimta karka yadda ka samu ranka wani abu a rayuwar duniya duk abinda duk abinda ya zo a rayuwa ka yi rayuwa da shi a duniya wannan matsalar in ka gama da ita ma akwai wata in ka gama da ita ma akwai wata in ka gama da ita ma akwai wata so ciwo ne a a ciwon hawan jini ne kana da shuga ne kawai kai maintainin lafiyar in an baka magani ka sha magani mm. abinda aka ce ka kiyaye ka kiyaye to in ka daga hankalin ka ciwon sallama sai ya fita <laughs> damun kanka ne kawai da yi. don ka daga hankalin kan sai ya ce to na rabu da kai kawai ka kiyaye abinda aka ce ka kiyaye duk abinda Allah ya hukunta kuma ka karbe shi hannu biyu wani iya tashin hankalinsa saura mai shekara ɗaya ko shekara biyu ya yi risali to risayen zai fata zuwa ne <laughs> kake kunnin kai ka tashi hankalinka dama ran da ranka kama aikin baka san akwai ranar ritaya ba ne to in ka tada hankalin sai gwamnatin ta ce to yanzu kai dawo ka ci gaba da aiki tutun to in kana so ka mori duniya ka yarda abin da yake karkashin ka ya yiwu ya abin da ya fi karfin ka ka haƙura jama'a mun fahimta yanzu wani iya damuwansa gwamna ne ya gama cin abin da zai ce to damuwansa kuma wa zai kafe shi waye zai mai biyayya waye zai mai da'a to kaga an samu matsalar neman kujeran kuma ana samun matsalar rabuwa to galibi kuma ran da suka sauka a kujeran zaka ga damuwar su ta fi damuwar kafin su hau ka duba tsofin gwamnoni nan ko magana mutum zai yi a cikin kuci daban idan ka lura sai ka ga natsuwarsa da daidaituwarsa na kafin ya hau kujerar safi na bayan ya hau ya sauka to matsalolin duniya ba a gama in kace za ka ɗaga hankalin ka kai za ka ɗaga kanka wa kanka abu na hudu shine duniya ka kiyaye sannu-sannu abinda ka san aikin arziki ne na kirki ne ba ka yi kawai ka fara yi karka yadda ka samu duniya lokaci wai za ka shiga makaranta ka ce to yanzu in kai ritaya yara ka fara karatu a ka je kawai ka shiga makaranta ba ka kiyamun laili kawai ka tashi ka fara ka tashi ka fara sigari kake sha ka daina kawai ka daina ka daina ka daina in kana so kar duniya ta yaudare ka hmm. to kar kuma ka dinga sa mata lokaci akan aikin alkhairi ko aikin ba ka ce sai lokaci kaza za ka bar kaza to za a ɗauki ka. aikin alkhairi ne ka ce sai lokaci kaza za ka yi jama'a muna fahimta in dai yaudararka ne ka ciyaye waɗannan ababa na farko ka zama a hankare da mai kawo ka duniya hmm. kar ka yi sakaci na biyu ka zama a hankare in za a ɗauke ka a cikinta ba za a baka notis ba ka zama a hankare ka zama a hankare kar ka yarda ka dinga sa lokaci irin lokacin da kai kanka baka san makomansa ba karka dinga ta da hankalinka a rayuwa wannan tada hankalin doktor shi ke sa mutane suna kashe yan uwansu sai yi kaza sai ya yi kaza makaranta ce ya ware sai ya fi ƴaƴansa makaranta wannan sai sa ke bi dukiyar jama'a a ofis ka sa ƴaƴanka a makaranta an koro su ba kuɗin makaranta an koro su yanzu kuɗin makaranta dubu ɗari uku ba shi akan ka tina ne suka kai su daidai da ƙarfin kamar don me za ka dinga ɗaga hankalinka don me zaka dinga daga hankalinka wannan makarantar ya tabbata baka da karfin sa ƴaƴanka ka duba daidai da karfinka ka sa suka zauna lafiya yaushe za ka bari ana gaya maka magana ana koren ‘ya'yanka ana maka za ana maka za kaji kai ne kake so ka daga hankalinka da kanka to ka guji kuma ka guji kuma sa lokaci ma'aikin alkhairi ko bari mummunan aiki ga mudar kawai in abu ba kyau ka bari ka bari ka bari ka bari ka bari ka bari abu na biyar shine ka lura da mu'amalar ka da mutane wannan gayyar kowa zai zo a yi check and balance a gaban Allah da kai duk mai haƙƙi zai so saboda ka tun daga kan iyaye ka kula abubuwan da ya kamata ka yi kana yi iyalanka ka kula haƙƙinsu da yake kanka ya sauka in shugaba ne talakawanka makwabtanka abokan zamanka shin mu'amalar ta yi ka kula to wannan da Allah yake za ta buran da kuma hayatun duniya insha Allah rayuwar duniya ba za ta ruke ka kuma shi ɗan da zai ruke ka